اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa ala alamin innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa ala alamin innaka hamidum majid ya fatir as-samawati wal ardi ya alim al wa shahada أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا به يختلفون يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين يا غياث المستجيبين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوات المنذرين يا إله العالمين بك ننزل هوائجنا أنت أعلم بها فقط يا الله كتوب يا أمنا ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana lahiya ya Allah ka ƙara mana ilimi ya Allah ka ƙara mana ibada ya Allah ka ƙara mana ikhlasi ya Allah bai asma yake lawsuna ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah bai asma yake lawsuna ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ka kare mu daga shirka karama da babba ya Allah ka kare mu daga shirka ta boye da ta bayyana ya Allah ka kare mu daga shirka ta magana da ta aiki da ta aqida ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu daga dukkan cuta ya Allah ka busar da damuwa ya Allah ka busar da bakin ciki ya Allah ka busar da tsoro ya Allah ka busar da firgita ya Allah ka busar da tsanani ya Allah ka kare mu ka kare mana imanin ya Allah ka kare mu ka kare mana imanin ya Allah ka kare mu ka kare mana addinin ya Allah ka kare maka kare mana mutuncin ya Allah ka kare maka kare mana lahiyar ya Allah ka kare maka kare mana rayuka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu uwayenmu masu rai da marigaya. ya Allah ka gafarta mana Allah ka haskaka su cikin kaburburra Allah ka ni'imta su cikin kaburburra sun ciyar da mu Allah ka ciyar da su abincin aljanna sun shayar da mu Allah ka shayar da su abincin aljanna sun yi mana sutura Allah ka suturta su da tawayan aljanna sun ba mu wurin kwana mai kyau Allah ka ba su wurin kwana mai kyau sun ba mu kariya da tsaro Allah ka kare su daga dukkan azabobinka saboda rahamar ka ka tausaya mana ka tausaya musu da mu da su Allah ka samu cikin masu shiga aljanna da gere hisabin wala kama samu cikin masu shiga aljanna ta kowar dama samu cikin masu shiga aljanna da huska mai haske kuma hasken wata daren sha biyar ga wata ya Allah ka tosaya mana ka taimaka mana ka an sa mana addu'a ya ka gafarta musu ka gafarta mu uwayen ka gafarta mu kakanninsu ka gafarta mu yannansu ka gafarta mu kannansu ka gafarta mu diya da iyali da zuriya uwayen mu duka ka Allah ka gabarta mana Allah ka yahe mu Allah ka anshe dojin mu Allah ka anshe dojin mu Allah ka taimake mu kada mu yi aikin ba Allah ka taimake mu kada mu yi aikin ba Allah ka kare mu daga sharrin shaitan da jama'a Allah ka kare mu daga sharrin shaitan da jama'a sharrorin shaitan da jama'a sai Allah ka yi mana kariya ga Allah ka sa aljanna makoman Allah ka shirya maka shirya mana ya lamu. iyalin ma Allah ka shirya su ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta Allah ka ba su kariya da tsaronka Allah ka gabarta musu ka gabarta ma uwayensu Allah ka gabarta ma kakanninsu da yannansu da kannansu Allah ka shirya su gaba dai ka sa aljanna makoma ya Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi ismikal a'zam al akbar al makhzun al makanun الذي لم يدل عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا أنات لا يقدر على أنات أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه أبدا ولا نعطي له عددا يا الله منا roƙonka ka shirya muka shirya mana ɗiyan gada ka ba da waɗanda za ka ba da mu da su duk abin zai shigantar da mu daga addinin ka Allah Allah ka shirya mana su ka aza mana su ga hanya Allah ka shirya mana su ka aza mana su ga hanya Allah ka warkar da su daga ciwo ko ne ka warkar da su daga dukkan ciruta Allah ka kare su ka kiyaye su Allah ka aza mana su ga hanya Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka ka mai da hankalin su ga karatu da ibada ka duk abin da ka shagaltar da su ga karatu Allah ka nisanta su gare shi kuma ka sa musu kyamata kuma ka raba su da shi saboda ramar ka Allah ka yi manyan manyan malaman musulunci da su masu tsoron manyan shugabanni manyan mawada Yata manyan bara da musulunci da su masu tsoron Allah ka sa musu albarka Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ga sunan mun ba baka riko Allah ka rika mana su Allah ga sunan mun ba baka ko Allah ka wake mana su Allah ga sunan mun ba ka tsaro Allah ka tsare mana su ko muna nan ko ba muna Allah ajiya muka baka Allah ka aje mana su Allah ka aje mana su ajewa kyakkyawa wadda ba ta gara ba ta gunda ya tausaya mana Allah ka ansa mana addu'a ya Allah da mu da su ka kare mu daga sharran maza da sharran mata ka kare mu daga sharran mutane da sharran aljanu da sharran sauran halittu Allah ka kare mu daga sharran duk mai shi ya Allah ka kare mu daga sharran duk mai shi ya Allah ka kare mu daga cutar duk mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk maki ya Allah ka kare mu daga minahicin duk minahi. munafakai ya Allah duk abin da munafakai ga kulli ka sani Allah ka mai da shirin su gare su Allah ka mai da shirin su gare su Allah ka mai da shirin su gare su mu kuma ka taimaka mana kada mu kulla mu kowa shi kuma kada mai niyyar kullawa ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasha wa tamna'u ومنهما من تشاء أنت ترحمنا ارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة مزدورة يا الله كتوسع من كدم كل مقواشين kuma kada mai niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa Allah ka shiga tsakanin mu ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka tausaya mana ba mu tsoro Allah ka ba shi tsoro ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare su ya Allah ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare su ya Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah kai hirgita mu Allah ka hirgita su duk wanda addani ya su walakanta mu Allah ka walakanta su bi asma'ikal husna kullaha wa sifatikal ula wa bi hurmati bismillahir rahmanir rahim li ila bi quraish ila bihim rahlata ash-shita'i was-sayf wa liya'budu rabb hadha al-bayt alladhi ata'amahum min ju'in wa amanahum min khawf to ya mana Allah ka ba mu aljanna firdausil ala ya الله كبام الجنة في الدوس العالى يا الله كبام الجنة في الدوس العالى يا الله ككاري مدق عذاب وجمودك يا الله ككاري مدق عذاب وجمودك يا الله ككاري مدق عذاب وجمودك دمود أواي دواي ينسو دكاك ينسو لأنه دكاني دليا دعيالي دزوري أمهي فم الله كتاع الجنة مقوم لبقاتم من الهيري كبيا من وين دبانا الهيري بكم ya alheri ka biya mana abubuwan da duk muka tsorowa Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah ka kare mu Allah ka kare mu cikin gidajen mu ka kare mu wajen gidajen mu Allah ka kare mu cikin dare Allah ka kare mu cikin yini Allah ka kare mu cikin gari Allah ka kare mu wajen gari cikin zaman gida da a duka Allah ka kare mu bayan ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata Allah ka shirya su Allah ka shirya shirya diyansu Allah ka shirya matayensu Allah ka gabarta musu Allah ka gabarta musu ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya musu abinda suka tsoro wa Allah ka kare ya Allah bai asma'ika al-husna wa sifatika al-ula wani musulmin da baya da lahiya Allah ka warkar da shi ya Allah duk wani musulmin da baya da lahiya Allah ka warkar da shi ya Allah duk wani musulmin da a cikin damuwa Allah ka kuranye ya Allah duk wani musulmin da a cikin bakin ciki Allah ka kuranye ya Allah ka tausaya mana ka tausaya mu bayan ka musulmi duk wani musulmin da aka bi bashi Allah ka bashi abin biya kuma Allah ka taimaka mai ya biya bashin duk musulmin da ka bin bashi Allah ka sa a biya shi saboda ramar ka ka sa yi unwani da kuɗin nan ta hanya mai kyau duk musulmin da dan kasuwa baya da jari Allah ka bashi jari duk musulmin da yake so ya ke makaranta baya da hali Allah ka bashi Allah ka bashi Allah duka damuwa damuwar musulmi Allah ka kuranye mu Allah duka damuwar musulmi Allah ka kuranye mu duka bukatun musulmi na alheri Allah ka biya musu Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Najeriya Allah ka zaunar da ita lahiya Arewa Allah ka zaunar da ita lahiya Ya mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya ya Allah ka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya Allah ka shirya shirya mahukuntan arewa Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha ta ya Allah ka ta ai zabi lahiya ya Allah ka ta ai zabi lahiya ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka taimake mu kakka taimake kowa a kan ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan ya Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa warin jaye kan ya Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da kauyuka ka kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah ka shirya mu ka shirya matasa ya Allah ka shirya mu ka shirya matasa ya Allah ka shirya mu ka shirya matasa matasa maza da matasa mata Allah ka shirya Allah ka Ana su ga hanya Allah ka Ana su ga hanya Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isassu ka raba su da miyagun ayyuka ka raba su da miyagun ɗabi'u duk abin da suka sha'awa Allah ka ba su na halaliya Allah matasa duk abin da suka sha'awa ka ba su na halaliya saboda ramar ka Allah ka tosaya mana ka arza mana addu'o'in mu da albarka alqur'ani don darajar alqur'ani Allah ka arza mana addu'o'i koya Allah ka shirya matasa musamman matasan wannan gari da kauyuka Allah ka ƙara musu shirya duk abinda suka so na sha'awa Allah ka ba su na halali Allah duk abinda suka so na sha'awa Allah ka ba su na halali Allah ka hidda sha'awar na haramun ga zukatan kuma ka taimaka mana ba don halin mu ba ka ansa mana addu'o'in mu bi hurmati bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka tosaya mana ka ansa mana addu'o'in ya Allah ka kare mu ka kare masira ya Allah ka kare mu ka kare masira ya Allah ka kare mu ka kare masira mutana almasira Allah ka kara musu shiriyarka Allah ka shirya su ka shirya diyar Allah ka shirya su ka shirya diyar Allah ka shirya su ka shirya matayen Allah ka tausaya mu masira Allah ka shirya mutanen ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya ko wani wanda ke aikin da baya da kyawu don da abinci Allah Allah ka raba shi da shi Allah ka ba shi ayyuka da sana'a na halaliya don darajar sunayenka da zibobinka mata Allah ka zaunar da masira lahiya Allah ka zaunar da masira lahiya Allah ka shirya mutanenta Allah ka shirya mutanenta Allah ka kare mutanenta Allah ka kare gidajensu Allah ka shirya ɗayansu Allah ka shirya matayensu Allah ka kare su ka tsare Allah ka sa mai ƙarshe mai kyau Allah ka sa daga masira tsira ce ga sai mu aljanna Allah ka gafarta mana Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren sana'o'in mu ka kare wuraren tayoyin mu ka kare inda don muka yi ta kai mana arzikin ta yi a lahiya yi mana mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu ya Allah ka ya mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين